babbar kotun jihar kano mai lamba sha ɗaya ƙarƙashin mai shari'a nasiru saminu ta yanke hukunci kan ƙarar da murja ibrahim kunya ta kai hukumar hisba da kwamishinan 'yan sandan kano da asibitin dawanau da kuma alkalin kotun shari'ar musulunci ta kwana hudu manema labarai sun ruwaito cewa mai shari'a Nasiru saminu ya ce hukumar hisba ba ta da hurumin kame ko bincike ko gurfanar da wani mutum a kotu ya ce aikin hisba shine wa'azi amma batun kama mutane da suke yi cushensa suka yi amma babu shi a doka kotun ta kuma yi watsi da kurfanar da amurja da aka yi a kotun kwana hudu inda ta ce hakan ya saba wa doka mai shari'ar ya kuma umarci a gaggauta baiwa murja kunya wayarta da katin cirar kudinta na atm kotun ta kuma umarci murja kunya da ta biya 'yan sanda da asibitin da naira dubu ɗari biyu kowannensu su sakamakon ta gaza kawo laifin da suka yi mata a kotun. Mai shari'a ya kuma umarci kwamishinan 'yan sanda ya kama murja kunya idan ta aikata wani laifi na yada abin da ya wa addini da al'ada